Wato, Malam Ibrahim lokacin da kowa yake tunanin babu sauran wani abin da shugaba Trump zai yi ya ba mutane mamaki. Mm. To sai wani abun kuma da yake ɗaure mutane kai duk da kana ganin cewa ai yanzu babu abin da zai iya yi ya baka mamaki kuma sai abin da zai baka mamaki Abin da ya faru ne a wannan wa babu wanda ya ɗauka cewa akwai ranar da ainihin shugaba Trump zai kwance ma shi Steve Bannon zani mm. a bainar jama'a irin haka. Eh, takaddama ce kuma ta siyasa eh, wani littafi ne ake jin labarin cewa ya kusa hitowa inda ake ce ganin shi Steve Bannon din ya dan soki wasu al'amuran shi shi shugaba Trump shikenan kawai ya fitar da wannan sanarwa cewa ai lokacin ma da ya kore shi ya girgiza sosai shi Steve Bannon din da aka kore shi daga aiki daga White House ya girgiza sosai kuma har ma kamar wani dan taɓa hankali ma ya same shi <laughs> wato dan yi kokarin wato ruguza maganganun da za su fito ma daga cikin littafin Jin da littafin an rubuta shi ne bayan shi Steve Bannon din ya bar a White House. To amma wasu za su ce zargin da Steve Bannon ya yi zargi ne mai ƙarfin gaske musamman idan ka tuhumi shugaban ƙasa koko na kusa da shugaban ƙasa game da cin amanar ƙasa kan abin da watakila ba a gama rawarewa ba. Ba ka ganin watakila Trump ya kuhula ne saboda wannan zargin? ai shi yasa abin da ya fi ba shi haushi kenan ai yadda aka san cewa shi ainihin steve bannon suna tare da trump din tare shi yake ba shawara tare ake ainihin kulla duk wata manufa wato ta siyasa da sauransu tun dai a lokacin kamfen har suka zo a white house mm. to abin ya girgiza su sosai shi sa suka fito da wannan da zai ainihin ruguza duk wani magana da shi Steve Bannon zai fito da shi a bainar jama'a ce to wani haushin koraci da aka yi mashi hmm. yasa ya fito yana wannan jawaban duk da shi shugaba Trump din duk lokacin da aka ce shi Steve Bannon ya bar White House Trump din ya fito ya yabe shi ya ce ai mutumin kirki ne ya iya aikin shi dan dai ba yanda zai yi lokacin kawai shi yasa kawai ya bar shi ya tafi saboda an alakanta shi da wa'annan wani ake ce ma white supremacists wanda kuma kowa ya san dai ainihin jaridar da shi Steve Bannon yake jagoranta sai mu harare mu kaɗai ke da ƙasa mu zami abinda muka ga dama da sauransu. Wato masu tsananin nuna bambancin launin fata kenan? Gaskiya ne, gaskiya ne abin da aka fi alakanta su da shi wani mm. ne ji aƙidojin su. To Mala Hassan wasu za su ce Trump na fafatawa a fagagen daga da yawa shin zai iya kai ga nasara kuwa idan yana fafata da mutane da dama da wasu ke ganin ma suna kusa da shi? to wannan dai za a iya cewa su wa'anda suke bibiye da shi din zai iya zama abin darasu wurinsu wato idan mutum zai kusan zai zama yana da kusanci irin na steve bannon da kuma aƙida ta kare manufofin trump duk yadda ka yi baka isa ka zage shi ba sannan kuma a ce trump yau ya fito ya kwance mishi zani a kasuwa to gaskiya za ka yi tunanin cewa sauran makarraban shi da ke kusa da shi za su fara ɗan taka tsantsan. wanda kuma aka fara samun haka to duk wasu ainihin nasarori da ya iya samu da wanda kuma zai ake tunanin zai samu nan gaba za su iya shiga cikin wata 'yar tangarda. Hmm. Mutane su cewa to in dai wanda yake kusa da shi shugaba Trump kamar shi Bannon na cewa shi dan Donald Trump ya hmm. haɗu da shi wa'ancan Rasha kan magana yadda za a yi a zakulo wani datti wato kan ita Hillary Clinton wato hmm. treason da amana ƙasa ne. Saboda haka zai kara ma wannan binciken ta goma shi kuma mutane suna ganin cewa lalle lalle wannan binciken ko bai kai ga shi shugaba Trump din ba ko wasu makarraban shi wa'anda kamar yadda aka fara gani a Paul Manafort wanda shi uh, already ma riga an kai shi kotu ma an uh, yi cajin ɗin shi. Wannan zai shafi kamar kimar Amurka idan duniya ko kuma dai ya? To already dai tun wannan gwamnatin ta zo kima da za a ce ai ta ɗan samu matsala a idajen kasashe da yawa na duniya. Hmm. Wato ban san dai ko zai shafi kasar ba baki ɗaya amma dai ita dai gwamnatin da take kai yanzu haka hmm. za a iya cewa mutuncinta a kasashen duniya ba kamar gwamnatoci da suka wuce ba gaskiya ba kamar yanzu kaga abin da aka yi akan Falasɗinu din nan. A hmm. majalisar ɗinkin duniya ma yanzu aka je aka ce a yi zaɓe a ga suwa za su goya ma Amurka baya suwa ba za su goya ba kuma da ƙarshe dai wanda suka ki goya ma Amurka baya kan ainihin manufarsu ta Israel da Jerusalem mm. kaga su suka fi rinjaye. Mm. To kaga can anan dai an fara samun matsala. Ne motar sai ya don koma waɗa da